شيء shekara dubu biyu da sha uku shekara ta miladiya Ana ga ta marar ga mazaji masu musulunta You can speak English. Yes, uh, Islam means submission to Allah, submission to Allah, and uh, believe all the prophets. All the prophets. The last prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. so we want you to recite so that uh, you testify in front of us to the, to the You will repeat after me. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله So what you say, the two of you, we are testifying there is no deity worthy of worship except Allah I will define that Muhammad is his messenger. This is what you say, and these are the two words that will make you a Muslim uh, from the cross. What is your name? You, you, what is your name you want? You want Ibrahim. Ibrahim. Immanuel.

there is a committee about the teaching you how to pray, how to do fasting. You know, there's somebody here will assist you and show you a school which we did so that you know how to worship Allah. You will take back now, you will tell you everything. may Allah assist you amin may Allah bless you Allah za ta mara ga mata biyu masu musulunta musulunci shi ne imani da Allah imani da manzannin Allah dukansu na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna so ku yi kalmar shahada ku ce ashhadu an la ilaha illallah Allah ilaha illallah وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم मैं ليس की खबर को एक esta to wani sura kike so Lati wani suna kike so? Hawa. Allah ya tabbata Allah ya nuna amfata da taimako ya ruwa ko littattafai na karatu sauna. Da jaka da jagana a kaset. Jaka da tuka ya wanku. Allah ya tabbata muku sannan akwai mata wanda za su koya muku addini tun daga wanka azumi hajji da sauransu sannan akwai makaranta ta koyar da Allah ya taimake ku gaba daya to kafin dai a fara Alhaji Ibrahimu Esko ya ba da zakkan shi naira naira dubu ɗari a ba kwamitin zanga da kuma naira dubu ɗari a ba kwamitin masu musulunta na saka mishi da alheri ah, kamar da kuka gani irin bayan allah nan da suke musulunta ya kamata mutane su ba da gudunmuwa da taimako na koyar da su tarbiyyantar da su da kuma kudin da za a shiga ana musu wa'azi ana jawo su cikin musulunci Allah ya bada ikon yin haka haka nan ma zakka mutane na cikin talauci yanzu sosai ah, ana kiran mutane da Allah su yi hankali su taimaka a da zakka wannan alhaji ibrahim so eh, alhaji ibrahim so bari to ga kuma kungiya sickle cell patient health promotion center wadda ya wata wa Allah hajiya badiya magaji inuwa coordinator da founder sai kawo littattafai a raba ga mutane game da illar wannan ciwo na sickle cell ah, to abin da dai za da cewa a takance ya kamata duk wanda zai yi aure namiji ko mace su yi kokari a duba jini domin a yi kokarin magani wannan ciwo domin cuta ce wadda ke wurafiya ana ta ne in mutum na da kwayar cutar na a jikin shi kuma mata na da shi in sun haɗu za su iya haifin yaro mai ciwon sikila maganin shi dai kawai shi ne kafin a yi aure a duba a gani a dubawa a gani ta hanyar lafiya ba abu ne da saba wa addinin musulunci ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce kafin ka aure mutum sai kun yarda da addinin shi da halayen shi kuma sai ya zama yana da kudura yana da karfin da zai iya rike iyali to cikin wannan bai kamata mutum ya yanka fitar da zuriya wanda yake suna da wannan ciwo alhali ko za a iya magane shi ta hanyar binciken jini ya kamata a ba. na ɗaya kenan na biyu kuma cututtuka irin su ciwon aids da sauransu shi ma yau ya kamata mutane domin a yi maganin su irin ƙasa saudi arabia kafin a rubuta ma mutane shahadar daure sai sun faru takardun shahadar suna da lafiya a asibiti kuma sai shahadar asibitin gwamnati ba na kuɗi ba don wani ne zuwa ya bada kuɗi a ya yi cuta domin ne kare lafiyar jama'a wayannan abubuwa sun dace da shari'a musulunci duk abin da zai kawo amfani ga al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a ta yarda da shi duk abin da zai kawo sharri da cuta ga al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a ta yarda kawai da shi Allah ya ba mu muwafaqa to jiya mun tsaya akan wannan an Allah yake cewa wa ahallallahu lakum ya ayyuhan nas halalan kuntum aw muhrimin saydul bahar kuma Allah ya haramta muku ya ku mutane kun kasance halalan wato kuna cikin kun fita daga ihrami shine halalan ko ku kun kasance cikin ihrami Allah ya halatta muku sayyidul bahar wato farauta ta ruwa shine farauta ba na yake karanta a su shine iwo a cikin ruwa ko ko farauta Allah ya halatta muku su wato farauta ruwa an takulu wato an haramta an halatta muku ku je shi wa huwa ma ya'ishu wa huwa ma la ya'ishu illa fihi wato duk abin da bai rayuwa a waje sai cikin ruwa to wannan dabban halal ne a ci duk abin da bai rayuwa sai cikin ruwa ba wata kifi ba walau qala hayatu fil ba ko da rayuwar shi ta wato ta yi tsawo a tsibiri ko a tudu ya rayuwa a tudu sannan kuma ya dawo ya shige ruwa ka sarfan ne aguwa wa dubda shi ne ya faru wa timsa da kada wa qayyadahu shafi'u bima la ya'ishu illa fil bahr faqat amma wurin shafi'i wanda kawai dabban da ke rayuwa kawai cikin ruwa shine wato aka halatta mutum ya yi su ya kama wato wanda dabban da zai shiga ruwa ya rayu kuma ya fito kawai tsibiri wurin shafi'i wato sama kamar dai kifaye walau kana ala surati ghairil ma'qul shi kuma wannan dabbar a wurin shafi'i ko da ya kasance akan halitta irin halittar abinda da ba a ci min hayawanil barri na dabbobin da ke tudu kan adami inda za a samu wani dabba a cikin ruwa shi siffa shi siffa kan adam ya siffa kan adam amma dai cikin ruwa shi kullum to wurin shafi wannan halal ne a cikin su wani ɗan ruwa ah, mutum eh? a cikin ruwa kowai mami ne ne eh, mami wata ne kuma ba da Allah jama'a waye cikin taba gani waye taba gani da shi a can dai ga mun taru masha Allah taba ganin mutum a cikin ruwa wai shi bai rayuwa a cikin ruwa taba gani da yake shi eh ko da labari eh? labari to bari sai yayi ciki an gani to inda a wurin shafi in ka kawo shi sai ka yanka ka ci da kankan walkalbi ko ko ya kama da kare walkinzir ko ya kama da alade wurin shi za a ci ba haza kullu halalun inda hu wurin shafi yi halal ne matukan dai rayuwar shi duka zo take bi khilafi ma ya'ishu fihi wa fil barri amma sabanin abin da ke rayuwa a ruwa da kuma akan tudu kasaraban kamar kaguwa da dabba da yana ce babu da timsa da kuma kada limma ta kuma hayatuhu bil bar wanda ya rayuwa shi ta takan tsawaita a cikin wato tudu akan tudu wala yajuzu sailuhu li muhrim bai halatta ne ihrami yace zai farauta shi to yace wa amuhu wa kuma ya zahu makitan hakanan abincin da shi kogi yakan jefa shi matacce garin kogi lokaci kai kama haka amma manya-manyan ambar manya-manyan kibaye da zama sun yi sun karye ba su kowawa ko da ya fito matacce inda daga kogi yake ta'amu halal ne za ka ce shi mai ihrami zai iya ci mata'an wato wanda yake abin jin daɗi tamti'an abinda kuke jin daɗi da shi na kun ku ta kulura kuna cin shi wa sayyara haka nan kuma matafiya shine sayyara wal almusafirun minkum yatazawwajunahu matafiya a cikin ku sukan dauke shi guzuri duk abin da ya fito daga cikin kogi da ranki ko mataccen shi inda dai kogi ya shi kuma dabban dabban teku ne ku ci halalin ne ko da kuma matafiya wa harrima wa harrama alaikum saydul barri amma an haramta muku farauta na kan tudu wa huwa ma ya'isu fihi min al-wahsh abin da ke rayuwa a wannan tudu na dabbobi wato na daji al wanda ake ci an tasiduhu da ku yi farautar su wato inda mutum ya shiga irami abinda aka haramta mishi farautan dabba wadda yi kan tudu amma dabba da ke ruwa a wurin malik ko da kuma tana zama a tudu ta koma ruwa ita an halatta mutum ya yi farautarta saɓanin ashafi wa huwa ma ya yi sun ma bintul hurmar wato an haramta muku wannan eh, abin nan wata eh, kun kasance hurman kuna cikin irani walau sara da halalun to da wani mutum wanda yake halal bai cikin ihrami ya je ya yi farautar wayannan dabbobin falil muhrim akluhu shi wanda ke cikin ihrami zai iya ci domin mutum ne halal ya je farauta ya kashe barewa ya zo ya kashe kuma don kanshi ko don kasuwa to kai mai ihrami halal ne ka ci كما بينت السنة وأن سنة من الله صلى الله عليه وسلم تبين شيء إلا إذا sai dai inda ya wannan farauta don ku alhazai mutum ne bai ihrami bai cikin ihram ya je yi farauta domin alhazai to ya haramta su ci wannan domin a su cin abin da aka farauta fa ya haramu sai ya zama wato ya haramta واتقوا الله الذي اليه saboda haka ku ji tsoron Allah wanda a wurin shi zuwa gare shi ne za a tada ku wato Allah ya tamma gargaɗin tsoron shi game da wannan abubuwa abu ne Allah ne kaɗai ya san hikima da dalilin da ya haramta shi ya ce in ka shiga ihrami ba ka ba kuma farauta amma na kogi da teku an bakka halal ne ka yi amma wannan da haramta kuma ku ji tsoron Allah domin in kana tsammanin mutane ba ka gani Allah na gane ka saboda haka ku ji tsoron Allah domin zuwa gare shi za ta duku la ila ghairihi ba zuwa ga wani Allah ba hatta yatawakkalu ikhlas min akhdihi hatta mutum ya tsammanin zai kukuta daga kamawar Allah ta'ala bil tijahi ila zalika ghair cewa in ya karkata ko koma mafaka zuwa wurin wannan ba Allah ba lam taj'u ilayhi al-amr wato zuwa ga Allah al'amura gaba daya ake makomansu gare su mahsurun fihi kuma su kadaitar an zagaye wasu da al'amar da Allah wato Allah shi ke zagaye da komai duk yadda ta yi duk abin da ta yi in baka ji tsoron Allah ba karshen ka zuwa wurin Allah ne so duk abin da Allah ya haramta Allah ya ce haramun ne kada ka yi kada ka yi tsammani wajen mutane ba su ganin ka ba za ka koma wurin Allah maka ya shi ba saboda kuma, mu bar bauta mu bar ibada don mutane don ganin mutane ku bar wannan ba ta da wani amfani ba za ta kara maka komai ba in za ka yi abu ka yi shi fi sabilin lahi kan ikhlasin ka duk abin da za ka yi gara ka yi aiki ɗan kaɗan mai ikhlasi da ka yi mai yawa ba ikhlasi ɗan kaɗan mai ikhlas ya fi mai yawa ba wannan ilimin ne ya kamata mu koya domin yanzu mutane addinin su addinin nunawa ne komai ne in dai za a nuna shi a yaƙa shi to ana jin ƙarfi ana jin nishaɗi ana son shi amma ibadar da tsakaninka da Allah mutane ba ka so ba so sai dai wanda yake kuma zai sani haka shine ibadar mu ta zama yanzu amma alamin islami Allah ya raba ibada akwai ibadar mutane taro akwai ibadar kai kare a cikin gida ta taruwar mutane domin addini nan addinin jama'a ne azumi ku yi tare salloli farilla ku yi tare Haji ku yi tare amma wata ibadar ya ce kai kaɗai ka yi ta domin yana so ya ga ikhlasin ka wancan da ya ce a yi ta tare yana da wata hikima domin haɗa al'umma addini yana son haɗa al'umma wacce kuma da yake kai kai kaɗai a gida yana da hikima domin yana so ya koya maka ikhlasi ka bauta wa Allah shi kaɗai. to wannan na ikhlasin shi ne ke da wahala in dai abu a jama'a ne yanzu an ce za a yi wani abu an kira manya manyan mutane za a yi lauci in dai manya-manyan mutane sun zo to in ka ji kuɗin da za a yi alkawarin za a bayar miliyoyin kuɗi ko ba haka ba dan an taro wa'idin da bin su ka zama wani ba zai bude ma ba gidan ka shigo ba amma gaban jama'a na ba da miliyon kaza na ba da miliyon kaza na ba da miliyon kaza ana tsare wannan shi kenan za a dinga neman mutum ba zai biya ba to me yasa ya faɗi wannan kuɗin domin jama'a za su je a yi kabbara ya ji daɗi abubuwa na ɗariya an ce da a yi wani zamani sai ga an samu alhaji ya ɗauki mutum wajen ɗari ɗari biyu ya kai su iran haji talakawa amma inda wannan kuɗin an ce ka taimaka musu wani bai da gidan kansu shi zai su biya sa su makaranta ka taimaka musu da kudin ba zai ba su me yasa za a ci alhaji wani ai mutum kaza ya kai haji ko da yake kuma daga baya na ji wai sirrin abu wani zamani ne aka yi aka ce ba a yadda ka fita da ka fita da kuɗin dala ba a dara ka fita da kuɗin dala sai alhaji saboda ka sai ɗauki mutum ɗari ya biya musu haji kuɗin nan da aka ba su na guzurinsu sai ya tattara ya kwace shi riba riba ta sai tattara kuɗi ya kwace ka ga tafi da dala wanda aka halarta da shi to mutane ina so in na muku aikin mu dan Allah mu sa ikhlas wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din mukhlisina lahu din shi ne abinda Allah ya umarni in zaka bauta wa Allah ka yi shi da ikhlas ka yi shi fi sabilillah ko ya zaka yi in kana da miliyan daya kai fi sabilin layi dubu ɗaya kake so ka bayar gara ka ba da wannan dubu ɗaya fi sabilin layi da ka ba da miliyan don aji duk aikin da za mu yi fi sabilin layi in muna haka abubuwan mu za su gyaru rayuwar mu za ta gyaru amma sum'a da riya a ayyuka sun muna yawa shi yasa muke kaddama aiki da akwai sun akwai sani muke kaddama aiki da akwai sani akan wanda ba sani duk aikin da za a ji sai ka za kaddama shi amma aikin da ba za a ji ba ba a kaddama shi Allah shi ne da mu wato dukan gabatar da wani aiki wanda yake akwai sani eh. wanda babu sani ko ba za a gabatar ba za a gabatar da shi ba ko kuma an yi shi ba za a yi shi da ikhlasi ba eh, eh. eh aljaffa eh eh aljaffa a'a ba shi wurin ba a zama a wurin ba mutane a wurin an gina masallaci ne kafi yanzu duka mawaƙif ɗin nan zuwa halifa da yalanna muhammad manawati duka an yi masallatai a wurin domin mutane su yi wata sunna ta ɗaukar ihrami me suna ɗaukar ihrami wato in wanka ga wurin wanka nan ka yi wanka sosai gusul sannan ka shiga ka yi sallah ko a biyu da nafila in ba lokacin sallah ne? ko ka kai sallah jirgi da mutane bayan wannan sallah sai ka ɗauki ihramin ka shi a kai wannan masallatai ka ka fahimta eh. wato shi maganar da yake domin an ce duk inda aka halaka mutane wuri ba a son mutane su zauna ko ba haka ke ba to sai akwai limon a wurin sai in akwai limon a wurin zai dinga tasbihi ba mawai وحرم عليكم سيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش المعقول أن تصيدوه ما دمتم حرمكم مكرم تولى واتقوا الله مكرم تاشي أي مكرم تابع جعل الله الكعبة وفات البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم to wannan aya tana da wato mahimmanci sosai domin bayan Allah ya ce ja'alna Allahu ka'batal baitul harama qiyaman lin-nas wa shahran harama wal hadi wal qala'id sai ce karshen nan yace zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allah bi kulli shay'in zalika li ta'lamu Allah ya saka wayannan abubuwa dan kusan Allah ya san ne ya'lamu ma fi samawati wa fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasa na nasa domin yadda ilimi yake wayo abin nan kuma a nuna muku aya ce wadda yake ta kanka na wani ya musulunta ah, ka sa musu wannan abin nan magani بسم الله الرحمن الرحيم mutanen su suna gani ko ko ba su yake yiwa to ga ne ga ne ayat da aka karanta ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas wa shahra al-haram wa wal-hadiya al qalaid li-ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa anna Allah bi kulli shay'in alim wannan aya ce cikin Qur'ani amma tana kunshe da ilimi iri a cikin shi wato wannan ka'abar nan da kuke gani a makka wannan ka'aba Allah ya ce ja'ala Allahu ka'abatul baitul haram qiyaman lillah wato ya saka ta mafadatan lillah wa a ta'ala wurin da mutane za su yi kabungumi suna taruwa suna tsayuwa suna tawafi haka Allah ya ce ka'aba inna awwala baytin wudi'a lin nasi alladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin wannan ka'aba nan da Allah ya sa ake shi baitullah ka'aba ita ce ka'aba ya sa ta kiyaman lillah haka ne ya sa wa shahar haram wal hadi wal qala'i mu tsaya akan da ka'aba din tukunna li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard dan ku sani cewa Allah yana koyar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim a biya magana to abin da ke faruwa a الطواف بالكعبة يساوي الطواف النبي صلى الله عليه وسلم حديث yace ai tawafin nan da ake yi a Ka'aba yana daidai da sallah domin yace inna ma tawafu salatun fa idza taftum fa aqimul kalam ai shi tsawafi tsawafi sallah ne tsawafi sallah saboda haka in kuna tawafi ku rage magana maganganu haka na banza sai dai alheri ne za ka yi ba komai amma ku rage domin shi kan shi tawafi sallah ne kun ga kenan tawafin ka'aba tawafi a ka'aba yana daidai da mai sallah to mu je na biyu to ita kuma sallah tana daidai da tasbihi gare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da rawaito muslim yake cewa inna hadhihi salatu la yasmu fiha shay'un min kalamin nas sallan nan bai inganta wani abu na maganar mutane a cikin ta inna ma huwa abinda kawai sallah aka santa da shi ita ce a tazwih wa tadbir wa qira'atul qur'an tazwih ne wato sallah da kuma tadbir da kuma qira'atul qur'an gaskiya ya umarce nuna sallah kanta ita ma tasbihi ce tawafi sallah sallah tafsirin da waje saboda haka at ya yi daidai da sallah sallah ta yi daidai da tasbihi ko wannan nukta uku din nan me kenan ake nufi wanda zai hisabi eh? at-tawa is equal to prayer prayer is equal to tasbih Therefore, الطواف is equal to tasbih Wato tawafi shi sallah ne. Sallah ita kuma tasbihi ce. Saboda haka tawafi ya zama shi ma menene tasbihi. Kun gane yadda lissafin yake? To mu je. Amin. Gaba ya ce, Tusabbihu له samawatu السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع سميت بكي سنا وعلا تسبيحي والأرض da ƙasa tana wa Allah tasbihi wa man fihinna da duk wanda ke cikin sammai yana wa Allah tasbihi sai kuma Allah ya ce wa in min shay'in in in wa ma ne wato babu wani abu babu wani abu mahluki da ka sani illa yusabbihu bihamdihi sai na Allah tasbihi walakin la tasawuna tasbihahu amma ku da yake magana da ku sahabbai da mu'minan ba ka gane ba ka tsawon ba ka gane tasbihin su innahu kana halilan ghafura komai na Allah tasbihi komai da ka sani haka kuma suna yi na dole ba na tabiya ba kowa da kowa yana wa Allah tafi duk abin da ke cikin wannan duniyar nan gaba daya cikin sammai ne cikin gaba ne komai jikinka yana wa Allah ta wa kuma kuma duba na daya to yanzu fa wani ilimi na zamani kan asbatal ilmi anna kullu shay'in fil kawni huwa fi tawaf duk wani abu cikin duniyar nan sararin samaniya cikin jikinka ne atomic ne duk komai abin da aka sani yana a wafi komai ba wani abu tsaye da kake ganin shi komai cikin tawafi yake buwa buwa magana ba haif da ke ta salatu ta magana to nan rana ce rana ce da kawaki da suke zagaya rana me suke yi ba kawaki suke ba to wancan karan na nuna muku da ranar nan da ranar ranakun da kuke gani wanda suke makwakwata da mu dukkan su su kuma suna da lafi su ma suna kawaki komai abin da ke cikin wannan duniya kawaki yake yi komai yana tawafi yana tasbihi amma muna gane tasbihin su sai yanzu da Allah ya kawo ilimi masu ilimi su gane domin Allah ya nuna muku fa to ashe da yace ya sa wannan ka'batul baitul haram qiyaman lin me mutane suke yi in sun je ka'aba tawafi to haka taurari suke ta tawafi shin da wani ya san taurarin nan tawafi suke yi ba wanda ya sani to ashe Allah nan da ya taurari suna dawafi shi ya kawo mana dawafi a ƙasa a duniya dan mu gani ashe wannan Allah shine wanda ya wancan kuma shi ya sa ai wannan kuma ka ba domin wanda zai musulunta wanda zai musulunta ya je makka ya ga dai mutane ga su na kawai suna wani zagaye zagaye to wannan ko ne haka kawai dai ga mutum ya ɗauki ya ba su lalata yana zagaye zagaye waɗanda yana da yana yi Allah ne domin duk abin da ke cikin duniya in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kuma yana da Allah wa kuma yana da Allah tasbihi komai da komai to akwai zamana wannan na wanda ta samu na na ka'aba fim din da sawa wannan bayan Allah Qur'an al mutane yanzu suna gane ilmi ilimi a cikin Qur'ani cewa wafi ta da ake yi a Ka'aba yana daidai da wasu dokoki da Allah ya shimfida a cikin duniya wannan tawafin nan da muke yi yana daidai da abin da Allah ya shimfida a cikin duniya ita duniyar kanta tana juyawa kuma yadda take juyawa kun gani da wato wato tana juyawa aka so duniya tana juyawa aka so agogo haka wata tana juya aka so agogo suke tsawaji haka taurari suke wa suke tsawaji a sama to to shi tsawajin nan da ya kasance ana yin shi ko ka ga turawa da suka yi wannan kere-kere ko da kuma za su abu sun sa wa ɗari kuma hagu in zai fara wa mashi nan soja left da za su yi hagu ba kuma Allah ya sa kawa a sa wato na zida a hagu yadda muke tsawaki ke juyawa aka duniya ke juyawa aka taurari ke juyawa duk mutane daidai a ce abin nan da ba daga Allah yake ba sai kaga kuma an saba ma Allah kamar yadda mutum kullum abin da saba sai namiji a wani namiji to kula wannan abu nan mace ta wani mace shine ya ɗabi'a shi sai da mutane da taurari ke zagaye wani abu su kuma abin da taurari suke zagaye lafiyar bakin rami an